ko da ainihin alfadarai wanda za a zo a sa 'yan kallo suna kallo ana yin tsere wani lokacin ana yin shi na shari'a wani lokacin kuma ana yin shi na caca ga abin da shabir gani annabi da ya fassara a cikin littafin sa tadiru mujalladi na farko shafi na 323 yake cewa filin polo a cikin mafarki yana nuna cewa nishaɗi ne za a samu da kuma samun nasara a kan makiya da kuma gargaɗi a bisa yara ko kuma samun wata sana'a daga gare su ko ma'ana samun ma yara sana'a ko na a makamancin wannan ma'ana dai mafarkin filin polo filin da ake tseren dawaki ko raƙuma ko alfadarai abu ne wanda yake da kyau wallahu alam masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai